family planning ya kasu kashi uku ɗaya ya halatta guda biyu ba su halatta ba waɗanda ba su halatta ba shine tauƙifun nasal da shi da tauƙitun nasal tauƙifun nasal shine mutum ya yanke iya adadin 'ya'yan da zai haifa saboda shi ɗan boko ne ko shi bature ne in ya haifi 'ya'ya uku sun ishe shi ko sun haifi 'ya'ya biyu ko hudu ko saboda haka turawa suke wannan haramun ne ka yanke adadin 'ya'yan da zaka haifa daga nan ka ce ka tsaya wannan bai halatta ba abu na biyu shine bai halatta ba mutum ya hana haifuwa gaba daya shine tauqitun tauqifun nasal shine mutum ya ce gaba daya ba zai haifu ba wayannan dukan su aikin Allah ne mutum in ya shiga ciki nan ya shiga cikin shinge na shari'a kashi na uku wanda ya halatta shine yin tazaran haifuwa mutum matarsa ta haifu sai ce daga yanzu zai sa ta sai zuwa wani lokaci sai ta huta zuwa lokaci kaza wannan ya halatta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna yin haka kuma bai hana su ba kamar yadda hadisin Jabir ya tabbatar kunna na'zil wal qur'anu yanzil sannan a irin abubuwa na zamani na yanzu na magani na sha ko na kwayoyi ko na allura ko wanda ake sawa a jiki duk wannan ya halatta idan dai manufar ba ita ce mutum ya hana haifuwa gaba ɗaya ba in dai manufar ita ce wato mutum ya yi ne saboda ya samu tazara na koda zuwa yaushe ne in dai ba wai da niyyar a hana ba wannan ya danganta ga tsarin ka kai da matarka wannan duk babu laifi wancan da muka faɗa na tauƙifin nasal ko tauƙitun nasal yana halatta ne kaɗai akwai lalura shine matar tana da wata cuta ko ɗan yana da wata cutar da dole sai an tsayar saboda matsala saboda kiyaye ran matar ko ran shi ɗan da za a haifa ko wanda aka riga aka haifa to na ana iya tsayarwa bayan adadi kamar likita ce za a iya mata operation ne sau hudu kadai ko sau uku daga nan ba za a iya ci gaba to wannan ana iya cire mahaifa ko a juya mahaifar ta yadda ba za ta sake daukan ciki ba wannan saboda kiyaye lafiyanta ne ya halatta amma in ba haka ba to baya halatta wallahu alam to da wannan ne dai muka kare wannan turmin na amsa tambayoyin da aka rubuto saboda lokaci ya cika amma za mu tsaya kuma sai mu sake komawa mu yi kuma turmi na biyu na sauran tambayoyin abin da muka yi akan wannan Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh